Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu Amurka inda shugaban ƙasar ya yi wa mutan ƙasar jawabi na musamman. Za mu ji muhimmancin ranar yaƙi da cutar sankara. za mu shiga Najeriya, Nijar, Chadi da jamhuriyar tsakiyar Afirka saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla sai mu shiga cikin shirin tsundum daga kasar Amurka za mu ɗauko wannan shiri inda shugaba Donald Trump ya yi wa mutan ƙasar jawabi na musamman game da halin da ƙasar ke ciki. Ya taɓo batun takaddamar sa da wakilan majalisar ƙasar game da buƙatar gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma batun yaƙi da cutar tsida. Muhammad Salisu Amisu ya saurari jawabin na Donald Trump. Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber. hoping that we will govern not as two parties, but as one nation. Donald Trump ya ce shi shugaban kasar Amurka ne ba na wata kabila ko jam'iyya guda ko bangaranci ba. Ya ce yana bukatar a kawar da siyasar bangaranci da ramuwar gayya don a haɗu a gina kasar. Ya kare tsatsauran matakin da ya ɗauka ta fannin mu'amalar kasuwanci da kasar China. Sannan kuma ya ce zai sake zama na fahimtar juna da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un tsakanin ranar 27 zuwa 28 ga wannan wata da muke ciki a Vienna. A game da takaddamar gina katanga tsakanin Amurka da Mexico mexico kuwa donald trump ya ce lalle zai ga an yi aikin gina katangar duk da hawan kujerar nakin da wakilan jam'iyyar democrat suka yi ta fannin kiwon lafiyar jama'a donald trump ya ce ganin irin kokarin da ake yi a samar da maganin cutar sida ko aids a kasafin kudin kasar da zai gabatar amurka za ta yi kokarin ganin ta yi bankwana da cutar cikin shekaru goma masu zuwa Sai kuma mu shiga Venezuela inda shugaban majalisa da ke samun goyon bayan Amurkan da kasashen Turai ya yi shelan naɗa kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar. Dangane da wannan dambarwa mun nemi ji daga bakin Dr. Abbati Bako mai sharhi game da siyasar duniya yadda yake kallon lamarin. Wannan dambarwa da take faruwa a kasar Venezuela gaskiya babban magana ce saboda Venezuela ƙasa ce wacce take mai ɗimbin mai a duniya kuma shugabancinta ya tsokane su ƙasashen turai da amurka ido matuƙa da gaske musamman tun daga marigayi shugaban ƙasar da ya gabata kafin maduro to hakika dama ita siyasa magana ce ta cimma buri da kuma cimma wata manufa a ko'ina a duniya saboda haka goyon bayan da suke baiwa shugaban 'yan adawa na kasar venezuela su kasashen turai musamman gamayyar haɗakar kasashen turai da kuma ita ƙasar amurka a hakika abu ne da suke so su ga an canja tafiyar tattalin arzikin ƙasar kuma an canja yanayin siyasar ƙasar inda zai dace da abin da ake cewa globalization ma'ana wani kadami na bai ɗaya da duniya take tafiya wanda suna ganin cewar ita ƙasar venezuela ko shugaba na venezuela ne yanzu ina karkacewa daga yadda yanayin da tafiyar duniya bai ɗaya take tafiya. A gaida Dr. Abbati Bako sai kuma ƙasar Siriya wadda shugaban Amurka Donald Trump ya ce dakarunsa sun karya lagon mayakan ƙungiyar IS masu jihadi da ƙarfin tsiya kenan wanda hakan yasa yake ta janye sojan Amurka zuwa gida. sai dai kuma wata kungiya da ke sa idanu kan yakin na siriya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta ce mayakan kungiyar is tsakanin dubu sha zuwa dubu sha takwas na nan a siriya cikin shiri akan haka muka nemi ji daga bakin farfesa sadiq alkafoyi na jami'ar jihar nasarawa da ke tarayyar najeriya yadda yake kallon al'amarin na siriya abin da shi trump ya yanzu gaskiya ba abin mamaki ne domin idan ka lura shi tun tuni tun da farko ya fito ne da irin wato wani irin kiyayya ga duk abin da ya shafi kasashen musulmi to yana ganin kuma cewa gashi an ce waɗannan sojojin suna kaza kaza shi fa abin da ya fi damun shi ɗaukar hankali ba ɓangaren kuɗin da ake kashewa ba wai shi nufinsa shine a samar da zaman lafiya a nan wurin shi da damuwar shi ba saboda haka yana ganin gashi an zura jiki an yi kaza kaza kaga ai ba masu yi ba kasan yana cewa za a je yana afghanistan to saboda haka ga wato yana anina cewa america ta kashe kudi da yawa an kashe sojoji da yawa saboda haka shi yana ganin lokaci ya yi ko an gama ko ba gama ba zai janye to da har na sani har cikin america din ko dan suke ta suke ta jan suke a da shi cewa ai wannan matakai da ɗauka ba daidai ba ne amma ka san mutum ne wanda magani ne ba mutum ne wanda ba a sa shi ba a hana shi amma saboda haka amma ko ba abin da aka yi waɗannan ana shi suna nan kamar yadda ka samu labari kuma amerika in da ta rama da ta ɗauri ɗamara sosai ta tunkarar da yau sosai ta yi amma in ba haka ba wato kusan duk aikin da aka yi na wannan shekaru ya zama yau don abin da suke gudu a nan wurin kuma shi zai faru wato a samu waɗannan su kama gwamnati kaga in suka kama gwamnati duk wasu irin abubuwa da ya shafi eh, amerika da sauransu da irin daman da suke da shi da amfanin da suke a wuraren duk kaga ya kauce ne shi duk wannan idan shi baya ganin waɗannan abubuwa din a gaida farfesa Sadiq Alkafawi. A makon mai karewa ne har ila yau aka yi bukukuwan ranar yaƙi da cutar sankara wato kansa kenan. Dr. Muhammad Inuwa Mustapha na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano na daga cikin ƙwararrun likitoci da suka ƙware wajen cutukan sankara kuma ga abin da yake cewa. Eh, wannan rana ce wadda ake tunatarwa a wayanas kenan ana tunatar da mutane cewa hanyoyin da za a kare yawan wannan cuta ta yadda za a kare ta ko za a same ta a same ta cikin farkonta ka san yawanci in ka kalli alkalima da suke nuna wannan ciwo yakan nuna cewa sashen na afirka kawai kashi biyar yake tabawa a wannan cuta kenan to amma ka duba kuma alkalima yadda ake mutuwa kuma sai ka ga cewa ba inda aka fi mutuwa a wannan cuta kamar nan afirka saboda me kenan dokta saboda a alkalma da ya nuna inda ya fi ko ina shine Asia saboda population nasu kashi sittin ka ga na wannan ciwo na sankara daga can yake faruwa amma mu kashi biyar ne a Afirka amma kuma kamar yanzu a ƙasar nan Najeriya za ka ga cewa mafi kashi saba'in zuwa tamanin za a ga mutane ba su zuwa sai ya kai ƙarshe wanda ba a magana warkewa sai dai a lallaba a lallaba in mutum yana fama da ciwo ko wani abu haka sai a yi maganin shi amma ba a magana warkewa ba ne a wannan lokaci. Sau da yawa mutan karkara kai har ma da na birane Idan an ce daji ne, sai ka ga an tattaro wasu ganyaye ko itatuwa, amma ka a wurin. Ku alkitance babu maganin cutar dajin ne ko yaya? Shi wannan magunguna gaskiya a yanzu baya yi. Saboda magunguna ne ba a yi wani bincike an gane cewa yana yi ba. To mutane za a ga cewa akwai wannan cewa wannan cuta na daji ko kankara baya son allura baya son waye to wannan mutane za su ringa ta yawo suna zuwa su sha wannan gargajiya bai bar su sha wannan su sha wannan kuma gaskiya ba yi sai a ƙarshe in ta ɓaci shine za su zo asibiti wanda za su haɗu da ƙwararren likita wanda za ga a lokacin da za su zo lokacin cutar ta riga ta ci jiki ta ma yawo sashen jiki daban-daban. A gaida Dr. Muhammad Inuwa Mustapha. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Muna nan a Majalisar Ɗinkin Duniya kasancewar cikin makon nan mai karewa ne aka yi bikin ranar kyamatar yi wa mata shayi kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar kenan. Hajiya Hafsat Baba, kwamishina a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya na daga cikin mata da ke gwagwarmayar kyautata rayuwar mata a faɗin ƙasar. Kuma ga abin da take cewa game da wannan rana. Eh to wannan rana tana da muhimmanci kamar kowane ranaku. Saboda abin da ya shafi lafiyar mace ya shafi shayi din nan wanda muke ta faman fafutuka cewa a daina shi. Saboda irin illolin da suke eh, tattare da shi watan ba za a fasa faɗa ba kullum kuma ba za a fasa wayar da jama'a kai ba. saboda ka san idan al'ada ta shiga jikin jama'a to fitar da ita yana da ɗan wahala kaɗan amma eh, zama tare da kuma yin bayani da kuma godon illolin da ake samu ta hanyar wannan shayi da ake wanda yakan kai wani lokaci har ga ah, rasa rai saboda irin yawan jinin da yake zuba don wani lokaci za ka ga cewa wanda suke din ba wai sun iya bane kuma bai kamata ma a ce an kai ah, reza ko wata aska an kai ga wannan wuri ba to shi yasa kullum muke gargaɗi muna jawo hankalin iyayenmu da kakanni wayanda suka saba da wannan al'ada cewa an riga an gano cewa wannan ba al'adar kirki ba ce kuma tana taɓa lafiyar mace ballanta ko in ta samu ta warke ma wurin haihuwa da sauransu ta kan samu wahala kwarai da gaske. A gaida Hajiya Hafsat Baba idan muka shiga Najeriya kuwa cikin manyan labaran da muka kawo muku akwai na hatsarin jirgin sama na mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Osibanjo wanda ya yi hatsari a garin Kaba na jihar Kogi kenan. Inda ya tafi yakin neman zaɓe da za a yi nan da mako ɗaya. bayanai na cewa karo na biyu kenan cikin shekaru biyu mataimakin shugaban kasar na tsallake rijiya da baya sakamakon hatsari a jirgin sama amma kuma yakan fita babu ko zane tare da 'yan rikiyarsa mun nemi ji daga bakin kaftin bala jibrin kwararren matukin jirgin sama a najeriya shin abu ne mai yiwuwa jirgin sama musamman mai tashin ungulu kife ya mirgina ba tare da an jikata ba wato da farko dai sai mai allah godiya jirgi ya faɗi ba su farzan ya hutu ba abin da ya same shi duka wanda suke ciki ba abin da ya same su har ma ya ci gaba da abin da ya kai shi kabba a wannan rana na biyu kuma shi fatsuwan jirgi dalilai da dama sukan kawo shi na farko akwai yanayin a turanci ana cewa weather karfin iska ko ana ruwa ko da kura ko da zafi ya yawa ko dai sanyi ya yawa a wurin da ake da sanyi dan kankara takan cushe wani abu na kankarar dusa da yake abu na yakan kawo hatsarin jirgi tun wani alhamdulillah ba mu da wannan magana kankara to amma na biyun kuma human error wato kuskure daga dan adam eh. ko matukin jirgin sama din ko injiniyoyi sun yi aiki a jikin jirgi ba su daura wani abu daidai ba to wani ma yakan kawo hatsari a jirgi na uku kuma akwai abin da ake cewa natural cause wadda ba laifin jirgi ba laifin pilot abu da ya zo na kaddara za a iya samun irin wannan amma ba cika samun wannan na kaddara din ba fiye da ko um, mutum ya kuskure matukin jirgi ko injiniya sun yi gyara ba su daure wani abu daidai ba ko kuma shi kansa jirgin ya kamata a masa sabis ana cewa za mu gobe za mu jibi za mu next week to wannan sha'anin jirgi baya yafewa a gaida Kaftin Balaji Brim. Sai mu taɓo Legas babban tashan jiragen ruwa na Afafa, inda aka karrama wasu jami'an hukumar ta kwastam saboda namijin su wajen hana fasa kwauri a shekarar da ta gabata. Alhaji Abubakar Bashir shine kontrola a shiyar ta Afafa, kuma ga ƙarin bayani da ya yi game da kamen da suka yi. Mun kawo dokoki wanda suka zo daidai da dokokin da shi shugabanmu na ƙasa baki ɗaya kunal hamid ali retired ya dunga ayyana mana ya gaya mana kuma yake nuna mana na abin da ya shafi ɗa'a da kuma gaskiya da rikon amana kuma wannan abu ba karamin tasiri ya kawo a wannan ma'aikata namu yanzu haka a wannan runduna da muke ciki ina da kwantanoni sun fi dubu wanda an shigo da su kai in ce maka dubu ɗaya da ɗari uku da yan kai wanda already rahoton nan a rubuce na kai ma shi shugaban namu kan alhamid ali wanda kwantenoni ne wanda suna nan shimfiɗe a cikin port an rasa ya za a yi a fita da su amma wannan ba yana nuna waɗannan kwantenoni dubu da ɗari uku da yan kai abubuwan da ke ciki duka kayayyaki ne na fasa ƙauri ba a'a to sai dai in mun bi dokan ƙasa to sun zama kayan da aka shigo da su ba bisa ƙa'ida ba haka kuma ba wai yana nufin ba kayayyakin fasforin ne ba akwai su da yawa kamar yan nan kwantini da muka samu 41 na tramadol a yanzu haka muna ana kikikaka muna jira ne mu ga wane ne zai zo ya ce nashi ne saboda ba ma so mu dinga kama kaya ba mu kama mai kaya in baka manta ba wayancan guda 41 sai da muka yi balo muka samu wasu masu kayan suka zo suka nemi ya za su ba mu kuɗi za su yi mana suka yi mana alkawarin miliyan 150 a kowace kwantena in muka bari amma suna so su yi samfil ta fita daya ta fita sun ba da kuɗin suka ga lalle sun ci nasara sannan kuma sai su zo a dinga yin in yan bibbiyi ne in yan uku uku ne in yan sai da yanda dai aka gani to wannan shi yasa kuma muka haɗa kai imu imu muka ce to mai musu yanda suke so saboda mu ma mu samu yanda muke so don mu kama su kaji yanda har aka bari ma ɗaya ta fita ana biye da ita har sai da ta kai inda muka shirya sannan wa'yansu kafan kuma na jami'an namu wanda dama suna da masiniya suka kama ta baki alhaji abubakar bashir kwantrola na hukumar kwastam kenan da ke a fafa lagos nigeria idan muka taɓo ƙungiyar dattawan arewa kuwa da ake zargin takarkata wajen batun siyasa ɗaya daga cikin dattawan shiyar alhaji shehu ashaka ya yi mana tsokaci game da wannan al'amari To, kasan abin da yake faruwa shine a da in kaji an ce da mutum dattijo, to dattijo ne, ba zai yi abu ba sai ya tauna, ba kuma zai yi abu ba sai ya duba. Amma yanzu mafi yawan waɗanda ake cewa dattawan ai sunan ne. Bambancin dattijo da yaro shine tunani. menene abin da zai kawo a ta waɗansu kace na ce ba har nan mutumin arewa ne a tiku mutumin arewa ne kuma dukkan nan kowa da ka sani da masu maganar da su da suke yin magana da waɗanda ake maganar don su kowa ya san kowa kuma kowa ya san halin kowa kuma kowa ya san kowane iri ne abin da muke magana muna magana ne akan bukatar arewa ba akan bukatar kanka ba idan ku magana ake akan bukatar ƙasa me zai ciyar da ƙasar gaba to bai kamata har a ce ma yanzu ana magana kan cewa a'a abin da a buhari ke ba daidai ba ne ba allah kaɗai ke iya biya wa kowa bukatarsa to amma ana ganin cewa shugaba muhammadu buhari kamar su suna zargin cewa ya fi mai da hankali a wasu bangarorin ba yankin da ya fito ba watakila abin da ya sa suka ja layi da shi kenan a'a ina son ka tuna fa cewa alkawari ya yi na cewa zai yi amana ya tsare mutuncin najeriya ba wai zai yi amana ya tsare mutuncin arewa ba ah. idan a matsayinsa na mutumin arewa idan ya irin abin da 'yan kudu suke yi in sun zama shugabanni shi bai zama mana dan arewan ba kenan ai su sardauna su suka fara mulkar kasar nan ba su nuna su arewan suke so ba su najeriya suka nuna suke kishi ta bakin dattijo alhaji shehu ashaka ka zo zauna uwa idan kana fata yana zo ku zauna sai mu tafi kasar jamhuriyar Nijar inda Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa mutane kusan miliyan uku na matukar buƙatar tallafi saboda matsalolin rayuwa da aka samu a ƙasar da suka hada da ƙaura daga inda 'yan ta'adda ke barna. Alhaji Dauda Tankama na ƙungiyar da ke gwagwarmaya da tsadar rayuwa a Yamai ya yi mana tsokaci game da wannan batu. Asiri ta diba ita gwamnati wuri ne wanda ya kamata duk duniya a ce kasa tana kula da shi bangaren noma bangaren kiwo bangaren shari'a to duk ita duba mu kullum cikin wannan fanni cikin kaso bidije na kasa da ake yi cikin abin da ake sa wannan bangaren kaɗan ne in ta duba abin da za a zuba kwa da shugaban kasa kwa da firaminista kwa da majalisar dokoki irin abin da ake zuba musu wanda ya inda ya kamata a zuba abin da zai kai ga talaka ba shi ne ake zuba wa garba ne abin da muke son a yi cikin gaggawa shi dai talaka ko da ya kamata a kama mai ka san ba dan ana mai da mu kan baya ba ai ya kamata yau a ce muna cikin jerin kasashen suke da karfe uranium wanda suke da man feta wanda in ka duba cikin kashi dari kashi tamanin wata faransa daga afirka ta jirga cikin kashi tamanin kashi inda gangar suke ya kamata yau a ce muna cikin wannan kangi. da baki alhaji wuratan kama ya mai kenan. sai kuma jamhuriyar tsakiyar Afirka, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da nuna farin cikinsu a zahiri bayan rattaba hannu cikin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai su sha hudu. A birnin Khartoum na Sudan aka yi wannan zaman sulhu. mun nemi ji daga bakin Isiyaku Shap Shap mazaunin birnin Bangui fatan su game da wannan yarjejeniya. To ga wancan karo ma an yi so nawa ana yi ba su yarda ba to amma in har suka yarda yarjejeniya ya tabbata aka yi aka ɗauka yadda aka yi suka dawo aka zo aka yi signing an tabbata tun da an riga an yi yarjejeniya can sun tabbata don wa'annan kam a yanzu na kansu a haɗe su wa'annan guda goma sha hudu nan kansu a haɗe to kuma in har gwamnati ta yarda ta amince da abin da suke so ina ganin insha Allah za a samu zaman lafiya. A gaida Ishaku Shab Shab. sai mu karkare da kasar chadi inda haɗin gwiwar dakarun kasar da na faransa ke takatarin rutsawa da 'yan ta'adda da ke neman kutsa kai cikin kasar chadi daga libya sau biyu kenan a makon da ya gabata aka sami rutsa ta'addan masu neman shiga chadi Ga Muhammad Salisu Hamisu da wannan rahoto. Ayar motocin da aka kai wa harin na mayakan kungiyar da ake kira union de Force de la Resistance EFR a takaice ne, kamar yadda Isufa Hamid kakakin kungiyar ya sanarwa kamfanin dillancin labaran AFP ta wayar telefon daga Libreville na kasar Gabon, ya kuma bayyana matukar takaicinsa na sauyin ra'ayin da aka samu daga Faransa na shigo da sojojinta cikin rikicin da ya kasance na cikin gidan kasar Chadi. A cewar mahukuntan Paris, hare-haren jirgin samfarin Mirage dubu biyu ya taimaka wajen dakile ci gaba da nausawa da dakarun 'yan tawayen ke yi bayan tarwatsa ayarin nasu da ke kokarin silalewa a cikin kasar ta chadi kamar yadda ofishin ministan ayyukan sojan faransa ya tabbatar isuf hamid ya tabbatar da cewa a halin yanzu babu gudu babu ja da baya za su ci gaba da nausawa gaba kuma a shirye suke su kara da dukkanin wanda ya sha gaban su ba kuma su da fargabar hare-haren da jirgin yakin na faransa ke ci gaba da kaiwa a kansu sai dai da ya wani karin haske ko burin ayarin 'yan tawayen shi shine tunkarar birnin injamena babban birnin ƙasar ta chadi kamar yadda ya yi yunkurin yi a shekara ta 2008 ko kuma a'a. masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu ibrahim tukur kefi ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri.